Assalamu alaikum masu kallo da saurari ina muku barka da warhaka kamar kullum ta kuce na fisa a shirinmu da ya gabata mun yi magana akan alamomi da mace za ta gane cewa tana dauke da ciwon sanyi wato infection kuma idan ba kuma manta ba muku alkawarin cewa ba suki nan ba a shiri na gaba za mu ƙara faɗin wasu alamomi da suke bayyana cewa mace tana dauke da ciwon infection wato ciwon sanyi to alama na gaba wanda mace za ta gane cewa tana ɗauke da ciwon sanyi akwai mura akwai mura mai tsanani za ki ji cewa makoshinki a koda yaushe za ki ji kamar abu ya tsaya miki a wuya kamar majina ne kamar yaya ne kin sha maganin muran kin sha amma baki samu dacewan cewa kin warke ba to shi ma alama ne wanda zai nuna cewa kina ɗauke da infection wato ciwon sanyi sannan alama na gaba kuma akwai zuban jini a yayin saduwa da mai gida za ki ga cewa ko da yaushe mai gida ya kusance ki kuna saduwa za ki ga cewa jini yana fita shi ma wannan babban alama ce wanda za ki gane cewa kina ɗauke da infection wato ciwon sanyi sannan alama na gaba akwai yawan gudawa ko da yaushe ga shi kin san cewa ba wai kin ci wani abu bane da zai bata miki ciki a ko da yaushe a'a amma ko da yaushe za ki ga cewa kina yawan zuwa bayi kina yawan gudawa a rana sai ki je bayi su goma kina gudawa to wannan shi ma babban alama ne wanda za ki gane cewa kina ɗauke da ciwon infection wato ciwon sanyi duk mace da ta ga haka sai ta garzaya ta je ta ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ita don samun dacewar waraka wa'innan alamomin da na lissafa idan za ku tuna a shirin da ya gabata mun lissafa alamomi da dama sannan da wannan ma da muka lissafa idan kun hada mun lissafa alamomi kusan guda goma sha takwas kenan sannan ba su bane kadai alamomin da za ki gane cewa kina dauke da infection amma dai ga masana lafiya likitocinmu sun bayyana wa'innan a matsayin manya-manyan alamomi wanda za ki gane cewa kina dauke da infection kuma shi wannan ciwon ba karamin ciwo bane yana da illa sosai musamman ga mu mata dan na farko yana iya hana haihuwa yana iya ɗauke miki jin al'ada gaba ɗaya kuma shi jinin al'ada ga ɗiya mace yana da matukar amfani a jikinki saboda a duk lokacin da kike zubar da jini kina zubar da wata cuta ne a jikinki to yana da kyau a ce in kin ga wannan alaman ta same ki ɗaya daga cikin alamomin da na lissafa idan kin samu kanki da ɗaya daga ciki to ba zama zama bai kama ki ba ya kamata ki garzaya cibiyar lafiya mafi kusa da ke don nema ma kanki lafiya na faɗi alamomi da suke bayyana cewa kina ɗauke da ciwon sanyi wato infection ku biyo mu a shiri na gaba za ku ji hanyar da ake ɗaukan shi wannan infection ɗin cin wace hanya ce ma ake ɗaukan shi wannan infection ɗin kafin ki gane cewa kina da shi takur har kullum na fisat na gode